ya bullo to amma abinda asila ta mausuli ga ɗana'a kabla tamami iddatin in ɗana'a kabla tamami iddatin mujibun to idan abinda ke wajen da idda ya ɗugo gabanin shekar idda a wustubra ko kuma abin da ke wajabtar da istirai ya bugo ga idda ta dalaki ko ta wufati to sai shi in hadamal al-awwal na farko ya rushe wacce idda ta farko ta yi hidani ma'ana ta rushe wa a tana fat ashe yanzu abin da a aiki sai a fara sai a yi inafi na mace sai ta inafi idda saboda ruwan ga mujidi na biyu to wannan ka'ida ta wadda shari'a ta tabbatar to amma sai an ka fara shi malam sai ya fara da misali ya ce ka muta zawuji ba inatahu kamar namiji wanda ya armi matarsa wadda yawa saki ba'ini wani irin ba'ini wadda ya saka bayan ya aure ta ya duhuli da ita wato ya sake ta saki ba'ini kamar ya mata hul'i domin hul'i in ya kewa mace hul'i to ta nisanta gare shi sai da kullan aure abinda a bambanci ne da wani gare ta yana iya cikin iddar na akwai kulla mai arme da ita to ya yi mata hul'i tana can tana idda sai suka koma shiryawa ya zo aka yi mai wani sadaki aka zo aka kulla arme koma mai da ita bayan ya mai da ita ya take ta to sun mai tsalle kusan ya sake ta ba'al bina'i shine bayan bina'i ya sake ta bayan bina'i anan cewa ka wuji ba ina tahu to ana magana akan wadda an kawa hul'i saki ba'ini amma ba saki uku ba domin mai saki uku ai bai armenta sai ta almo wani miji wanda ba shi ba kuma sannan sai ta cika idda amma wadda sake ta gabanin duhuli waccan da ya arma ya sake ta gabanin duhuli misali sai kika ai babu idda gare ta in ya arme ta ya arme ba ina ta amma kuma ba in ba da saki uku ba saboda haka wanda magana da kai wanda ya saki matarsa uku tana cikin idda ya mutu to ba ita shari'a ke magana da cewa wato in dara a mujibin qabla tamami iddatin a wasu ibrahim in hadama al'awalu ba domin ita ta da alaka tsakanin ne da ita ta ya maishe ta ko gama idda ta yi yana da rayuwa to sai ta almi wani sannan ne wannan kuma da ta alma in ya sake ta tattau kuma ta yin idda sannan ya koma shi ta saboda haka wadda ake magana ko wadda ka ji an ta su ba ba'ini ana nihin wadda an kawa ta hul'i ƙalla. ko kuma wadda arma gabanin da dukuli ya ke ta ya koma ga ɗasta domin ta zan adal biya gare shi wannan shi ne sannan kuma ya ke ta ba da bina'i ko kuma kamar wanda ya arbi inasta sun ya mutu sannan ya mutu ya mutu ya barta mutlakan wato kenan bai kaidi kasancewa bayan bina'i da ita don bina'i ba sharadi na ba cikin idda ta wafati tana fara idda ta wafati mutlaqan ne yake cewa aure mutu mutlaqan da haka anan in an ka duba ana magana wadda an ka saka tana idda mijinta ya mutu to in hadamal awwalu domin mijin da ya bullo to amma in kuma ya zama al'amarin an sake ta na ko an take ta zaki wanda ba abin nan ba kamar na shi da sauransu ko ga idda wafati to wannan an ce fa aka fala jalai shi za ta yi shi ne muka jawo tun da zuwa muka yi nisa da shi muktasar sa'i na 398 malam lokacin da ya muna halin nasa a wannan mako tilas da haka ya kamata mu da sa'aya sai dai sati ne ga insha Allah za mu ci gaba da sabon tambayoyin da wannan marubuci ya aiko wato malama a'i ta sani mai kalandar ma daɗi kamin wannan lokaci a da malam da amsa tambayoyin da muka karanta mishi muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu